za mu tashi kan addu'a wa alal adu addu'a wa alal adu wanda shine ya dace da addu'a ta 131 a cikin wannan littafi na hisnul muslim wannan babin abin da yake nufi shine Allah zai iya jarraban ka ko ku da abokanan gaba kuma haka rayuwa take mutum bai rabuwa da abokin gaba wanda yake kinsa ko a cikin kafirai ko kuma a cikin musulmi to duk wanda kake ga yana gaba da kai zai illata ka to ya halatta ka yi masa wannan addu'ar dan ka samu kubuta daga sharrinsa a duk wannan kuma ka san shi watakila ko baka san shi ba ba lalle ba ne ka san wanda yake kiyayya da kai amma addu'a ita ce maganin komai allahumma munzil alkitab sari alhisab ihzim alahzaba allahumma ahzimhum wasalzilhum wannan hadisi abdullahi ibn abi aufa shi rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allahumma kitab ya ubangiji mai saukar da littafi shine alqur'ani ma'ana Allah shi ya saukar da alqur'ani izu 60 sari'al hisab Allah shine mai gaggawar hisabi an ce ubangiji zai yi wa bawa hisabi kamar kiftawar ido kamar ka bude ido ka rufe nan da nan an kammala to da ya san shige da ficenka ba wani abin da yake boya a gare shi daman za a ma hisabi ne don kafa maka hujja ba wai don kana da wani jawabi da za ka bayar bako wanda Allah bai san shi ba da za ka kare kanka ba duk abin da mutum yana alheri an sani duk sharrin da ya an sani so ba wani bata lokaci dama an ta ma'amur umarni kawai za a baka wani kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza shikenan in aljanna aljanna in wuta wuta Allah kiyaye to shine sari'ul hisab wa huwa asra'ul hasibin Allah shi fi kowa gaggawan lissafi duk mai lissafi ba wanda ya kai Allah khaliqus samawati wal ard ihzim al ahzab ya Allah ka rusa wannan runduna rundunan nan da kake fada da su kenan abokanan gabanka wannan na gaya muku zai iya shiga kafirai ne ko kuma wasu runduna ne za su iya cutar da kai yan fashi ne wasu azzalumai ne wani abu aka kulla za a cuce ka sai kai ta wannan addu'ar Allah zai baka tsaro dan shine mai rusa dukan wani runduna to an ce rusa runduna ballantana ma mutum daya idan abokin gaban aduyin mutum daya ne fa kaga min babu aula ai ihzimhum wa zalzilhum Allah ka rusa su ka karya karfin su ka bayyana gajiyar su wa zalzilhum ka girgije su ka girgije su da tsanani ka girgije su da kunci malamai suka ce alzilzal ko zalzala waɗannan kalmomi guda biyu suna nufin abu guda ɗaya shine ashada'id allati tuharriku nas abubuwa masu unci da wahala wanda suke girgiza mutane to ka hada shi da Allah kenan dan Allah shi yake girgije kowa wannan hadisin imamu muslim ya rawaito shi jama'a yana da kyau mutum ya rike irin wannan addu'a saboda bai san me zai tarar ba a rayuwarsa ba mamaki ka ci karo da a'da'u yana faruwa ba ɗaya ba biyu kana kwance a gidanka sai ka ji an hauro maka kai ihu kai ihu kai ihu babu makocin da zai tashi kama a gaji suna harba bindiga ɗaya kowa daɗa shiga su zai ko baka sani ba kawai zuwa maka akai to me za ka yi sai ka yi addu'a tunda kana da sunna a hannunka shine amfanin kiyaye waɗannan addu'o'i kuma lokaci lokaci yana da kyau mutum ya rinka karantawa saboda ɗan adam baya rabuwa da abokin gaba to sai Allah ya maka maganin dukkan wani makiyinka ka sani ko baka sani ba sai sun shiryo maka wani makirci da wani bala'i sai kaga Allah madaukin sarki ya kautar saboda albarkacin addu'ar da kai ma ka kake yi ga ta nan ba ta da wahala Allahumma munzil alkitab sari alhisab ihzim alahzab Allahumma hazimhum wa zalzilhum musamman kuma kafirai masu fada da musulunci masu yakar addini masu karya shauka kwarin addini to su suka fi dacewa musu wannan addu'ar